Allah sarki wannan kenan inda idan ba ku manta ba ni ma mura na ya sani a tashin hankali na gudu to na dawo duk da maran dai ba ta dauke ba har yanzu ina ganin comment naku ina godiya da addu'o'in da kuke min na fatan alkhairi da kuma na samun lafiya na gode sosai ina ganin comment na cewa na ci kaza na ci kaza na ci kaza Majin duk saboda ku nake kokarin karatun nan wanda ya ce turo account number a turo ma kuɗin siyan kaza muran nan na lura bai san warkewa dole sai na cika kaza wani dai ya dan buga kirji ya ce turo account number a turo maka na kaza kuma daura kai tsaye a ci gaba da labarin namu yana rungume da yana rungume da Abdul Jalal har na tsawon minti goma yana kuka Abdul Jalal din ma na kuka Ahmad da ke gefe shi ma yana kuka tamkar ransa zai fice daga jikinsa kana ya dago Abdul Jalal daga jikinsa suka karasa bakin bed suka zauna Ahmad ya danne tashin hankalinsa ya shiga ma Abdul nasiya kan ya danne wa ransa ya dauki kaddara ya kare shi da tausar masa zuciya kan za a ga almukuri a din Abdul ya ji shi ne kawai amma ina bai dauki nasiharsa ba ko kaɗan. da kyar dokta ya iya barin gidan karfe 12 na dare bayan ya lallaba Abdul ya ci abinci da kyar da dokta ya koma gidansa ma ranar san bai yi bacci ba kwana yayi tsaye cikin tashin hankalin Allah Allah ya rinka yi gari ya waye yana yin asbahi ya hau motarsa ya nufi gidan malam na ta'ala tashin hankali yana isa gidan ya ga babu gidan babu dalilinsa kamar an shafe gidan ne fili kawai ba gida hankalin dokta ya kuma nunkuwa gunta shi nan take ya tuna da wata kalma da malam ya taɓa gaya masa da jimawa ya ce masa akwai lokacin da zai zo komai zai rin caɓe? to a lokacin ne ni ba za ka ganni ba har abadan a lokacin dokta bai sha da gaske ba ne ya sha kawai ya faɗa ne ko ya ce bai fahimci maganarsa ba sai yanzu ya fahimci kanin zancen nasa tashin hankalin dokta ya ninku jiya kamar zai yi hauka ya rinka zagaye turun wada ko zai ga malam amma ina bai gansa ba saboda shi din ba mutum bane aljani ne daman dan ya taimaki a ya bayyana yanzu kuma taimako ya kare tunda ta dangana da inda ya dace ta dangana sai dare dokta ya dawo gida cikin tashin hankali ya yi tagumi kawai ya rasa ina zai sa rayuwarsa ya ji daɗi ya kira Ismail ya sanar da shi abin da ke faruwa hankalin Ismail da ke da ke kasa amin hankalin Ismail da ke kasa mai tsarki ya tashi ainun kusan tumont yayi a kasa mai tsarki yana ta ibada da addu'a kan Allah ya warware wa mai martaba da iyalansa damuwarsu Allah ya sa Abdul ɗinsu ya dawo gare su duk tana gaya masa wannan kaddarar da ta kuma kunno musu kai ya shiga ɗakin Kaba ya ci gaba da addu'a ga Ubangiji da baya bacci a kaf addu'arsa sai ya ce Allah ya tarwatsa Saude mai martaba mutum ne a gare sa yana jibantar safin tunanin mai tunani in ya ce masa yana cikin damuwa to tabbas sai ya hau ya fi shi shiga damuwa mai tsanani yana tausayawa ga kowa da ke kasan shi shi yasa waziri ke tsananin tausayawa gare sa rayuwar nan da waziri ke yi da kodar mai martaba daya yake rayuwa ya yi ciwo mai tsanani har kodarsa ta lalace aka cire ta mai martaba ya bashi tasa ba duk mutum ne zai iya wannan shahadar ba musamman ma a matsayinsa na shugaba mai mulki kuma shahararren mai kuɗi dokta ikrama mai ya sanar da ita halin da ake ciki ita ma ta shiga tsananin tashin hankali Ismail Dr. musab Mami duk suka shiga tashin hankali mara misaltuwa ta ko ina aka saka cikiyar neman almuguri'a sannan duka suka dukufa da addu'a duk abubuwan da ke wakana amma ba ta sani ba sam ba a bari ta ji komai ba saboda gudun tashin hankalinta damuwar da dokta ya shiga ta fita kowa ji yake kamar zai yi hauka zuwa yanzu komiyon bakinsa da kyar yake iya haɗewa yau tun da ya tashi yake ta bincike a ɗakin ta ko'ina bai san dalilin binciken ba yana binciken ya ga kudaden da dokta ya bashi ya bawa almakuri'a a durowa ya ɗauko kuɗin, ya rungume a kirjinsa yana hawaye haɗi da tunano reaction din da ta nuna lokacin da ta amshi kuɗin. me yasa zaki tafi ki bar ni a masifa irin wannan ya rabbi me ne kai min wannan jarabawar ina son ki wallahi ya Allah ka sa ba hakkin iyayena bane yake ta. ya ƙare shi yana mai kara fashewa da kuka kamar ransa zai fita har da shasheka a kwanakin nan ya fara tunanin anya ba hakin iyayensa bane ke bibiyarsa ya shiga wannan mummunar halin yanzu fa bada yanzu fa bai da maraba da mahaukaci dan duk wanda zai kalle sa zai ga ko mahaukaci ne zai sha ko mahaukaci ne hannu ya kai ya jawo durowa din kasa sai kuma ya ga wata takarda fara a ciki har da ba zai dauki takardar ba sai kuma ya sa hannu ya dauka hannun nasa na rawa ya buɗe takardar ya ga rubutu da bulo ɗin biro rubutun dokta ya faɗa a bayyane ba tare da ya karanta not ɗin da ke jikin takardar ba ya bi rubutun da ido ko a mafarki aka nuna masa handwriting ɗin dokta zai san cewa handwriting ɗinsa ne jikinsa na karkarwa ya fara karanto not ɗin kamar haka ina fatan kina lafiya almukuri'a wannan kuɗin naki ne na san zaki san ko na menene da kin ga kuɗin ina fatan za ki tsaya ki nutsu ki aikin da ya kawo ki gidan Abdul Jalal cikin aminci kakarki tana nan cikin aminci ita ma Allah ya bada sa'a ya daura mu akan sa'a amin ya Allah Abdul Jalal ya ci gaba da bin rubutun da kallo yayin da zuciyarsa ke zuma. ya kasa fahimtar mai rubutun ke nufi tabbas da ya san rubutun dokta ne abu ɗaya ya fahimta wato aikin da almakuri a ta zo yi gidan kenan da sa hannun dokta to me yasa zai yi min haka cewar Abdul Jalal nan take zuciyarsa ta canza lamarurruka ya mike a zabure yana faɗin munafikinka na gindinka ya fice a ɗakin kafafuwansa ko takalmi babu sun yake da jallabiya marun ta almukuri'a abdul din ne ya sai mata ahmad da ke zaune bakin gida ya ga abdul ya tunkaro sa gadan-gadan sai ya shiga mamakin lafiya ya miƙe tsaye zumbur ya zubowa abdul ido yau kusan 2 weeks kenan ko masallaci Abdul din bai fito ya je ba a daki yake yin sallah akwai matsala Ahmad ya faɗa yayin da zuciyar sa ke dukan uku uku dauko mota da hanzari ka jani zuwa office din Dr. Musab cewar Abdul da takaddar ke hannunsa yana ta kara karantawa ba tare da Ahmad ya masa musu ba saboda yanda yayi maganar ya tabbatarwa da Ahmad wani bala'in ya kunno kai ya nufi parking space kusan a tare ma suka karaso parking space din Abdul ya shiga gaban motar Ahmad ya ja motar suka fice a gidan yana kallon rigar da ke jikin Abdul bai dace ya fita da ita ba amma bai da yadda zai yi bai isa ya ce masa ya koma ya cire ba kai kai maza maza kai sauri da motar nan fa cewar Abdul da yake ganin kamar Ahmad baya sauri shi kuma duk ya kagu ya ganshi ga shiga Dr. Musa kwata kwata bai yi tsammanin abin da Dr. ya aikata gare sa zai aikata din ba ashe maciyin amana yake tare da shi bai sani ba su ne kalaman da Abdul ke ta juyawa a cikin kansa yayin da yake jin zuciyarsa kamar za ta fashe Ahmad ya kara gudun motar saboda maganar da Abdul Jalal ya yi tafiyar minti sha biyar ta kai su ofis ɗin dokta ko bakin Ahmad bai gama yi ba Abdul Jalal ya fito daga motar cikin sassarfa ya nufi cikin asibitin yayin da ya zama abin kallo saboda rigar jikinsa wasu suka hau kakkauce masa saboda a zatansu mahaukaci ne direct office ɗin Dr. Musab Abdul ya shiga yaga baya office din dan haka ya fito yaga wata nurses ya tambaye ta ina doctor a tsorace ta bashi amsa da bai zo ba yau ta hanzarin barin gun saboda ita ma a ma mahaukaci ne Abdul ya fice a asibitin ya koma mota ya kalli Ahmad ya ce mu je gidansa Ahmad ta da motar haɗi da tambayar Abdul me ke faruwa ne ran kai dade Abdul yayi banza da shi kamar bai ji shi ba sam ko magana ma baya so yayi saboda azabar Turari da tashin hankali da ke cikin zuciyarsa Ahmad bai kara cewa komai bai ja motar suka fice asibitin zuwa gidan Dr. Musa ba jimawa suka isa saboda gidan da asibitin ba nisa Ahmad na yin bakin Abdul ya fito da ya nufa din Dr. Musa zuciyarsa a zafafe ba ko sallama ya fada falon dr din ya tadda shi zaune kan kujerarsa da three seater ya rabka uban tagumi yau ko ofis bai fita ba ya hana kowa zuwa fat ɗinsa saboda damuwar da yake ciki kwatsam ya ga Jalalu ya faɗo falon nasa ya ɗago ya zuba masa ido cikin zallar mamaki ya ga yanayin da bai saba ganinsa a ciki ba akan fuskarsa kallon banza kawai yake bin sa da shi da kallon kaskanci maci amana kawai Jalalu ya faɗa haɗi da karasowa ya ca kuma wuyan Dokta Musab ya ɗago takardar da ke hannunsa ya nuna wa dokta ɗin dokta ya kalli takardar nan take ya tuna da sadda ya rubuta ta da hannunsa ya sa ta a tsakiyar sadakin almukuri'a asirinka ya tono maciyi amana kawai a ce da kai za a haɗa baki ana so a cuce ni mugu a zalimi sai da na fara zafafa a soyayyar yarinya kuma sai ku haɗa baki ka sata ta gudun min da ciki wallahi ka gaya mata ta dawo min da ciki na ko yau yau din nan in sa a rufe ka mugu a zalimi ni na ɗauke ka da zuciya ɗaya ashe kai ba hakan ba ne? A zalimi mugu makiri ka ta shari sai ta bi ka na yi nadamar sanin ka a rayuwata wallahi da zuciya da zuciya ɗaya nake zaune da kai ashe kai akasin hakan ne ya kare shi maganar haɗi da fashewa da kukan takaici da zallar bakin ciki wato bai san da makiyinsa yake zaune ba sai yau Dr. Musab ya bi shi da ido cikin zallar damuwa da tashin hankali yanda Abdul ke jefo masa kalaman cin amana ba karamin damunsa ba karamar damuwa ya jefa Dokta a ciki ba amma sai dai ya masa uzuri saboda rashin sani ne ke ɗawainiya da shi wanda ya fi dare duhu maciyin amana azzalimi insha Allah sai ubangiji yayi kace-kace da rayuwarka kuma wallahi wallahi in baka fito min da yarinyar nan ba kun bani ciki na ba wallahi sai nayi shari'a da kai in zan yawo tsarara, sai na wulakanta ka mugu azzalimi kawai Abdul ya faɗa still yana kukan bakin ciki dokta ya bude baki domin yana domin ya majalalu bayani amma jiki amma ya ki bashi daman hakan gashi ya shakure masa wuya sosai yana kokarin ya kwace amma sam ya gaza saboda karfin ma ba ɗaya ba kalan yadin ba kalan zaren bane ko da goma ta lalace dole ne tafi biyar albarka zaki zaki ne ko da kuwa gawarsa ce idan namun daji suka gadi dole sai hantar cikin su ta kada Jalalu ya rinka ma dr maganganu masu zafi ya hana shi magana kana a ƙarshe ya fice ya bar falon nasa bayan ya kankara masa wani ɗin in har gobe bai fito masa da almukuri'a ba an bashi cikin sa ba wallahi sai dai kawai dokta ya ji sammaci ya shiga mota Ahmad da ke ta kallon sa yanda yake ta hoci Ahmad ya kara tabbatar da babu lafiya ya ja motar suka fice a gidan har suka isa gida Jalalu na kukan bakin cikin abin da dokta ya masa Ahmad na yin bakin Jalalu ya fito a daddafe yana mai jinjiri yana nufi ɗakin almukuri'a yana shiga ya ga dokta zaune a gefen bed ɗin almukuri'a abdul na fitowa a gidansa shi ma ya hayo mota ya nufo gidan nasa cikin gudu shi yasa ya riga suka rasuwa gidan don allah ka saurare ni friend please wallahi ba zan iya cin amanar ka ba duk inda na ga wanda zai ci amanar ka. ko zai cuce ka wallahi sai inda karfi na ya kare har raina zan iya badawa akan ka jalalu kai mutum ne kamar yadda mahaifinka yake mutum please ka saurare ni Dokta ya faɗa yana kuka. Shi ma yayin da idanuwansa suka yi jaja, jajazir kamar gauta. Bai taɓa shiga tashin hankali irin na yau ba. Baka da abin da zaka gaya min Jalalu ya faɗa shi ma yana kara kwalla kamar zai haukace yake ji. Duniya ta masa zafi. Ya zauna kasan ɗakin ya dafa kansa da hannayensa yana kuka fin tunanin mai saurare. Kamar karamin yaro, Dokta ya rinka masa magiya kan ya tsaya ya saurare sa. Da ƙyar Jalalu ya yadda ya tsaya ya saurari me dukta zai ce masa dukta ya leka ya kira Ahmad suka suka dawo ɗakin tare kana dukta ya fara zayyano wa Jalalu labarin komai daga farko a ta labarin su almukuri'a da amma Fatima ta bashi bai boye wa Jalalu ba ya kira Ismail a waya domin shaida Ahmad ne shaidarsa sai Nus Mami a duniya Jalalu ya kara fashewa da kuka amma na farin ciki A shaida aure a tsakanina da almukuri'a. gaskiya kai abokina ne na amana kai abokina ne da babu irinsa a yanzu ka gamar min komai mutsaf Jalal ya faɗa yana kuka haɗi da nadamar maganganun da ya gaya ma mutsaf ya rungume mutsaf ɗin a jikinsa sosai dukkaninsu suka fashe da kukan soyayyar junansu Abdul ya dinga ma Dr. Godiya mara iyaka ya rinka rungumarsa kamar zai maida sa ciki sai da Ahmad ya koka shi ma baya tunanin a duniya akwai mutane irin mutsaf a halin yanzu abokan yanzu duk munafukai ne kai in ka samu mai son ka ka riga da kai sa'a mai son ka da ya da yafi makiyinka dubbin dubai ya ilahi dan annabinka annabin daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bar mu da masoyanmu har gaban abada amin summa amin ranar nan gidan dokta ya kwana yana ta kara bawa Jalalu labarin komai yadda ya gudana Abdul Jalal ya ji kamar an sa shi a aljanna ya ji daɗi da ya zamana akwai aure a tsakaninsa da almukuri'a da ya san cewa an biya mishi sadaki ai da bugun da zai ma mm, mm, mm, da sai ya fi haka Abdul ya rinka ma Dr. da Ismail da Ahmad godiya da sa albarka mara iyaka a duniya bayan iyayensa bai da kamar Mutsaf da Ismail da Ahmad da Hajiya Kandima shi kadai ya san me zai musu na alkhairi amma fa addu'arsa gare su ba za ta yanke ba addu'ar su ɗaya yanzu Allah ya bayyana almakuri'a Allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren Adamawa Yola yau kimanin watan ta biyu da kwana goma a gidan Hajiya Ummu Salma ba karamin kulawa suke bata ba ita da 'ya'yanta ba yaran sun fara wayo sosai zuwa yanzu kasancewar duk suna da girman jiki ga su ƴan lukutaye gwanin ban sha'awa yara hudu ras lafiyayyu kamannin yaran maza da Abdul ya kara fitowa ras sannan ita ma macen kamanninta da Ummu Salma ya kara fitowa sosai. A kullum yaran na gurin mai martaba da Ummu Salma suke jigilar yaran. Yaran sun zame musu farin ciki sun wanke musu kewar Jalalu da ke ransu har Ummu Salma ta yi yar kiba saboda zuwan yaran gidan. Yau ta kasance Juma'a ce ta tashi sallar asuba ta ji wani abu ya fita a jikinta da tsananin karfin tsiya. Ta yi wata iriyar atishawa ta duba gabas ta duba yamma ba ta ga kowa ba a ɗakin. Daman yaranta ba da su take kwana ba a gun Ummu Salma suke kwana da mai martaba ta nufi ban daki a tsorace ta kara kiba ta yi bulbul da ita ta yi fresh ainin, Ummu Salma na ba ta kulawa ta musamman ta ko ta kara cika duk wata gaba ta jikinta ta bude ta kara kyau surarta ta kara bayyana kamar za ta fashe ta shiga ban daki tana brush brush din ya zo faduwa a hannunta zuwa kasa tace subhanallahi mamaki ya cika ta jin subhanallahi da ta ce ya fito ba gargada ta kara faɗa kusan sau bakwai nan take ta ji alamar bakinta ya koma daidai yanzu ita ba bibiya ba ce ta rasa ina za ta sa rayuwarta don farin ciki a guje ta fice a toilet ɗin, ta dire a ɓangaren nata yayin da tsoro da firgici suka rufe ta ta nufi fat din su mai martaba tana shiga ta da su har ɗaki, suna sallah yaranta kuma na ta bacci a su, mai martaba suka su mai martaba suka idar da sallar shi da ummu salma ta dago ta kalle ta cikin tsoro ta sha wani abin ne ya same ta nan almukuriya ta bude baki ta yi magana kaf suka kaf cikin farin ciki kaf farin ciki ya rufe su suka rinka godiya ga mahalicci nan almukuriya ta zube ta yi sujjadar godiya ga Allah ba ta taba tsammanin bakin ta zai bude ba murna baki har baka dan murna ga muryar ta mai azabar zakin tsiya Momi Ummu Salma ranar sadakar da ta yi daban ce almukuri akan uni tai tana ibada ta godiya ga ubangijin samai da kasai Allah sarki can dai bangaren garin Kaduna yau kimanin watan sa daya da sanin labarin komai nasa da almukuri'a tunda ya tashi yau ya ji iyayensa kawai yake san gani saboda su ma addu'a suna masa addu'a ya fita ya fati ya fita masifar nan da yake ciki tayi kuma ko fushin rashin sa gare su ne ke ɗawainiya da shi don haka da wuri ya shirya ya saka jallabiyarsa ya kira Ahmad ya ce ya sai musu jirgi zuwa Adamawa Yola. Ahmad ya shiga mamaki mara misaltuwa, haɗi da jin daɗi kuma domin ba a mamaki da ikon Allah komai yayi farko zai yi ƙarshe, Ba ɓata lokaci ya ce musu ya sai musu jirgi zuwa Adamawa Yola. Abdul ya fito zai shiga mota, Saude ta fito ta watsa masa wani banzan kallo. ta amso asirin ta boka ya tabbatar mata da zuwa yanzu jalalinta ya koma yanda take son shi mace amana dan iska mazinaci zan ga a yanzu ni da kai waye zai bar gidan nan sai ka tsugunna ka roke ni gafarar cin amanata da kai kana zaka ci gaba da zama a gidan nan cewar Saude da take tunanin Jalalu dake Jalalu Jalalin da ne dama Abdul yana cike da haushinta yanzu duk ya bi ya tsane ta saboda sanadinta ne almakuri a tabar gidan shi a halin yanzu bai da abin da ya tsana kamar Hajiya Saude ya rasa ma me yasa ta shigo masa rayuwa a matsayin mata shi dai ya san ba shi ya aure ta da hayyacinsa ba ke ne kike zagi ya faɗa a hasale kawai ya rufe ta da duka har da naushi a bainar nasi ya danne ta ya rinka naushi tana kukan neman agaji Ahmad na gani ya ki dakatar da shi saboda shi ma yana cike da haushinta sai ci masa mutunci take yi kullum saboda ta kore sa ya ki tafiya security na kallo amma ba su iya hana sa ba sai da Ahmad ya ga Jalalu na niyyar kashe Saude dan har ihun ma gagarar yin sa tai kana ya kira wasu daga cikin security suka daga shi akan ta da kyar ya bar ta a sume ya shiga mota yana ta bambamin masifa yana dura ma Saude ashar ce ta bar masa gidansa kar ya bari ya dawo ya same ta Ahmad yace security su zuba masa ruwa su zuba mata ruwa in ta farfado su gaya mata sakon oga in kuma bata farfado ba su kai ta asibiti ya shiga mota ya bar saudi nan yashe da rabe-raben nonuwanta na na guguna duk ta bi ta zabge kibar asarar nan yanzu babu sai uban baki da ta yi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashe na karshe ko kuma kashe na kusa da na karshe na kuɗin salma kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata kishiya kashi na shida. tabbas ya tabbatar da mahaukacin so Abdul Jalil yake yi ma Kabaki ɗaya dokta ya rikice, ya gegice, shi ma ya shiga tashin hankali. Allah sarki